in ka ji irin wannan sauti na motocin jami'an tsaron najeriya ka kauce in tuki kake a titi ka sauka maza ka koma gefe don komai ka iya faruwa saboda jami'an kan kula da lafiyar masu mukamai ne a gwamnati da masu hannu da shuni amma talaka ya san inda dare ya masa wannan shawari na fitowa ne daga masu sharhi kan lamuran yau da kullum shi yasa wannan bai zama wani abun mamaki ba da aka ga hoton wasu sojoji a a jihar bara na zalundar wani mai na ƙasa da tuhumar samunsa da kayan sarki na soja a wata makarantar ma arewa maso gabas wani ɗalibi ya sanya wando irin na soja jami'an tsaron suka biyo shi ya shige makarantar inda karshe suka buɗe wuta suka kashe wani ɗalibi dab da masallacin makarantar wanda bai san hawa ba ba dai sauka ko a bara ma nan dab da Abuja sojojin sun tunkuɗa wani farar hula kwata wani ya ɗauko ice yana dukansa akan samu soja ya rikita anguwa gaba ɗaya saboda wani yayi wa karuwarsa ko farkarsa magana da bata ji daɗi ba abubuwan takaici da masana shari'a ke cewa sun saba kundin tsarin mulkin Najeriya hatta shugabar kotun duniya Fatu soda ta zo har kwalejin koyar da dabarun yaƙi ta Abuja inda ta yi wa sojojin Najeriya lacca kan matsayin matsayin kare haƙƙin ɗan adam a duniya. Shin laifin nan da ya sanya sojojin nan yi wa naƙasashen nan rotse na kan doka? Ita ce tambayar da newa lauya mai zaman kansa Abuja barista Zubairu na mama. Ba wata doka ta Najeriya da ta ba wani soja dama. Ka ga mutum sanye da nufan ko hula ko takalma ko wando ko riga ta soji da shiga dukan mutumin nan. Akwai sharuɗa da doka ta shimfiɗa wanda dole sai an bi haka. Ba ma soja ba kowane irin aiki ne na sarki na tsammara. Abin yi a tuhume shi. Na an gamsu da amsoshi da aka samu daga bakinsa ya tabbata cewa an same shi da laifi to doka ta tana da cewa gurfanar da shi gaban hukuma ya shiga sojan gona wannan abu da soja suka yi ba daidai bane ba kuma shi wannan gurgun nan kaga da farko na kasassan mutum ne aka shiga dukan sa. an yaɗa hotunan bidiyon gaba ɗaya a wannan na sada zumunci na duniya kowa ya gani an ci zarafin shi ba ma batun doka ba tukun ma kai gama ya ma ɓata wani kasar nan masu ne ana cin zarafin bil adama kenan haka bai daidai ba mutane irin su ya buɗe demokradiyya ake ba ana zamanin soji bane ba idan aka shiga da mutane haka akwai inda za a yunkurin hakan mutane za su jayayya kanta su ma su aukawa soja zara haka ya faru to mutuncin soja ya zube kenan a kasan nan ko me yake dauke da shi ba bindiga ko wuta ne in har suka nemi cin zarafin bil adama haka mutane za su nemi ɗaukan fansa a koyaushe kuma ko ina ne rundunar sojan Najeriya wacce bayan kallon faifan bidiyon cin zarafin da sojojin suka yi da aka yada a yanar gizo ta ba da tabbacin za ta hukunta sojojin daga bisani kakakin rundunar sojan Burgidiya Janar Sani Usman Kuka Sheka ya ce tuni ma an damke sojojin ko da muka ga waɗannan abubuwa a kafafen sada zumunta da kuma yanar gizo take yanke aka kaddamar da bincike su waɗanda ake zargin sun aikata wannan aikin asha na muzanta wannan masaki bawan Allah an kama su an kuma tuhumce su da zumma za a ɗauki mataki za a yanke musu hukunci saboda abin da suka yi ba daidai ba kuma abin da muke so jama'a su fahimta cewar waɗannan sojoji sun yi abun ƙashin kansu ne ba wai da sanin ko da son hukuma ba don haka aka ɗauki matakai tsatsaura kuma muna so mai amfani da wannan damar mu shaida mu jama'a cewar ba za mu lamunci wani ko wata daga cikin sojojinmu ba waɗanda suke da zuma cimma mutane mutunci ko kuma tauye haƙƙin bil'adama Shin ka taba shiga mota kana tafiya kan babbar hanyar gari zuwa gari ka gamu da kwambar motocin soja suna tafiya cikin yanga suka hana ka wucewa? Shin soja ya taba auna ka da bindiga a madakatar binciken motoci cewa in ka motsa zai harbe ka? Shin sojoji sun taba sanya ka tsallen kwaɗo ko kulle ka a ɗakin horo wato gadurum? Brigadier Janar Sani Kuka Sheka ya ce akwai sashe da ke kula da korafin al'umma kan wuce gona da iri na soja. Su ko masana shari'a sun ce duk wanda aka wa zarafi ya garzaya kotu don bin haƙƙinsa. Kalmar nan ta Bloody Civilian wato farar hula da bashi da kima ko karfi da sojoji kan ambata in za su aikata zalunci shiriri ta ce ta mulkin soja. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.